Barka da zuwa tashar tsakar gida. Wani matashi ya bayyana yadda fifita maye mai haya akan mahaifinsa. Ni ba jahili ba ne, MC Sharukan ya yi martani ga masu cewa ya koma makaranta. Shan koko an ce ɗaukar rai. Wani matashi a dandalin TikTok ya zage sai wallafa hotuna da bidiyon jarumin bare mai haya yake. Yana suka dada ɗan waƙoƙi. inda ya cika shafin nasa da abubuwan da suka shafi Maryam Yahaya sai kalilan ne ba abin da ya shafi ita ba shafin eh, ina zan kwana duwa ya canara mai sona ki yake kabarina na gane da cewa yanzu so ne asalina kyamin tarbiyya alkawari mu wa juna in har na ne zan sa kaina sune so ne sanadina duk mai kaunar ki sai ne ni a kuna sa kafata ya san da kai komai zuciyata za ta yi sai da kai masa tsokaci da suka ra'ayinsa a sashen tsokaci inda ya dinga fitowa yana bidiyo yana bayyana wa duniya irin yadda ya ɗauki Maryam Yahaya cikin hadda yadda ya fifita rashin lafiyar Maryam Yahaya akan ta mahaifinsa a sanda Maryam din bata da lafiya aka yi arashi kuma mahaifinsa ma ba shi da lafiya to malam Abdul na ji duka abin da ka faɗa game da jarumata to sai dai kuma ina so ka gane wani abu ɗaya gaskiya watakila sanda nake mata da da kake mata da bambanci saboda ni bana tunanin akwai wani walakanci da za ta mun ko kuma wani abu da za ta mun na ji na tsane ta na daina santa a rayuwa idan ba za ka manta fa na ga na rantsi da Allah sanda nake mata kai ni fa yadda nake santa kawai zan iya cewa iyayenta ma kawai dan su suka haife ta ne amma da zan iya cewa na fi su kaunar ta da haka kaga mutumin da kake masa irin wannan soyayyar bana tunanin akwai abin da zai ma wanda zai bata mare na haka ina so ka gane cewa ni ba za ta taba min wani abu da zan guje ta zuwa gaba ba ko wani abin ka daban dai kai dai da kake son ta don wani dalilin kanka kuma baka yi acibin ba ka tsane ta amma ni da nake kaunar ta ba tare da dalili ko wata manufa ba bana tunanin akwai abin da za ta yi in daina kaunar ta wallahi tallahi kaunar da na nuna wa Maryam yaya lokacin da ba ta da lafiya wallahi ko mahaifina ban nuna ba wallahi tallahi nake gaya kuma wallahi lokacin da ba ta da lafiya wallahi lokacin mahaifina wallahi yana amina kano shi ma kwanci bai da lafiya amma wallahi yadda hankali na ya karkata akan ta wallahi bai karkata akan mahaifina ba wallahi tallahi ni kaina mamakin kaina nake wallahi so saboda a lokacin na rantsi Allah lokacin da Maryam Yahaya ba ta da lafiya ina tanan sai da aka biyo ni bashin wasu kuɗaɗe na rantsi da Allah malamin da suke man sauka wallahi da suka biyo ni bashin wasu kuɗaɗe so bayan an gama saukar ragon da za a yanka wallahi na kanina ne ya ɗaure ragonsa zai sai da shi da irin da layyan nan so shi kuma yana zaman jinyar mahaifina a Amina Kano so ni kuma ina gida so na kama ragon na ji a na kai aka yanka aka yi sadakar da shi shi ma sai bayan ya dawo gida muka dan yi abin da za mu yi tsakanin mu da uwa duk da bayar da zai dani muka kashe boss din muka muka muka raba haka da haka kasadar da zan iya dauka akan mata kai ba za ka iya ɗaukan wannan kasadar ba ni kaina kallon kallo ne kallo nake wa kaina kamar irin mutumin da ya haukaci su to amma idan na duba da wani al'amura na rayuwa sai kaga dama haka Allah yake shi Allah baya barin mutum ba yake sai ga kowa da irin tashi kaddara su da haka ni na runguma kaddara haka amma ka daina haɗa cewa wai kaunar da kake nuna waye waye waye ba kai a wannan du kawai tatsuniya kake kanka ka sani ni ma kaina na sani kawai dai mi addu'a Allah wallahi tallashi lokacin da Maryam ya haya ba ta da lafiya ya zo daidai da lokacin da mahaifina ba shi da lafiya na rantsi da Allah ba kwa bi na bashi rantsuwa wallahi mahaifina ba shi da lafiya lokacin mahaifina yana amina Kano asibiti bashi da lafiya Maryam Yahaya kuma na tsanci labari ita ma ba ta da lafiya so amma wallahi tallahi ban ba da kuɗi an sauke wa mahaifina alkur'ani ba amma wallahi tallahi na ba da kuɗi an sauke wa Maryam Yahaya alkur'ani ba adadi yayin da wasu suka dame shi da magana ba za ta aure shi ba wulakanta shi za ta yi da sauransu ya nuna masu wannan tunani aiki ba auren ta ce zai yi ba asali ma zai shawarci babansa ya aure ta a ta biyu ya yi wa mahaifiyarsa kishiya da ita a yanzu haka dai kamar yadda ya bayyana babansa ya amince sauran mahaifiyar ta shi kai tunani nake ta yi da a ce jar mata maryam ya haya za ta amince sannan kuma a ce dadi na zai ɗauki shawara ta wallahi da zan je sami in ce dadi ka ƙara momi kishiya amma ka san wa nake so ka auro mana so nake ka auro mana jarumata maryam yaya ko don kullum ina ganin ta wallahi tallahi <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu al'umma barkanmu da wannan rana ta juma'a Allah Ubangiji ya amsa mana bukatunmu kuma Allah Ubangiji ya biya mana bukatun Allah kare mu daga sharrin masu shari amin su amin zan yi amfani da wannan damar na miƙa wa al'umma masoya da makiya ma gaba daya mu da sallah da fatan an yi sallah lafiya min su su to al'umma idan ba za ku manta ba na taɓa yin wata magana akan cewa ya za yi in shawo kan dadina ya fara soyayya da mata to alhamdulillah Allah ubangiji ya amshi addu'a ta dadi na ya yarda da bukata ta 100% to amma kun san me matsalar ba a nan gida ke sagawa yanzu ya bani kwangila akan cewa in shawo kan mahaifiyata ita kuma ta yadda to shine na ce yanzu dan Allah ta ina zan fara dan Allah ku bani shawara dan Allah ban faɗa dan ka ci mutunci na ko na ba shawara nake nema dan Allah in kana da ita dan Allah ka gaya mu na gode sosai da sosai sai na ji daga gare ku sai dai duk wannan abu da ake har yanzu bai taɓa samu mai hayan a idan sa ba alamu sun nuna shi ma da ɗan tafi harkar ta masana'antar fim ɗin domin an ga wani bidiyon sa a wurin ɗaukar fim. Dan Allah ka kaddara ke ma ki kaddara kai ne ni ko kuma ke ce ni duk ranar da Allah ya cika miki burin ka ko ya cika miki burin ki, na garin jari mata Maryam yaya, dan Allah ya zaka yi ko ya zaki. A nan kuma biyo bayan maganganu da aka yi jarumi kuma MC Ibrahim Sharukan da su akan ya koma makaranta saboda yadda aka je yana karatu ba daidai ba a wani tsohon bidiyo da aka dade ana suka sa kai. Gami da yadda aka dinga suka sa kan wasu abubuwa da ya dinga yi a harami da mutane suka yi ta maganganu kamar su ɗaukar hoto da bidiyo da addu'a a silfi bayan da jarumin ya dawo gida Najeriya ya mai da martani ga masu masa wannan cin sabula inda ya bayyana cewa ya san baki yana da karatun alkur'ani tun daga izo ɗaya zuwa wani adadi da ba zai faɗa ba kana ya san sahabban annabi ya san sunnoni da farallai malamai sun nuna masa yadda zai yi aikin hajji da umara kana ya bayyana game da hoto a saudiya kuwa ko da allah ba zai bashi lada ba ya gode wa allah da ya bashi ikon ziyartar annabi kuma ya sadaukar da aikin umarar tashi da duk wani kyakkyawan aikin shi da allah ya karba ga annabi sallallahu alaihi wa sallam gari jawabin na shi. Yauwa ni MC Malam Ibrahim Sharukan na dawo gida ƙasa ta Najeriya inda na je ƙasa mai tsarki na gabatar da aikin Umara bisa koyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. to na da da kasar da kowace kasa ita ce Makka da Madina me yasa ta fi kowace kasa saboda nan ne garin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah sa mu yi karbabbiya dan umarar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da shi da sabansa da iyalansa Allah ka kara annabi daraja Allah nagode nagode nagode alhamdulillah kun san me yasa nake ta wannan godiyar nagode Allah da ya bani dama na je na ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ko baka bani lada ba da ka bani dama na ziyarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah alhamdulillah Allah na gode naku MC Malam Ibrahim Sharu kamar sun yana ba ko da yaushe nake cewa Allah ya bani ci ya bani sha ya bani sikira ya bani ji ya bani kuɗin da na biya har na je na yi umara to bisa biyan da Allah ya mana wannan al'amari kowa ya biya dukkan musulmi Allah ka sa ni cikin wanda yarjajjin wanda suka yi aikin umara ta karɓi dukkan musulmi Allah ka sa da mu a ciki dan arzikin annabi a bisa ci da sha da dukkan na a ƙarshen soyayyar manzon Allah da Allah yake ba mu dukkan musulmi ni MC Malam Ibrahim Sharukan na sadaukar da umara ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa ni cikin wanda suka sadaukar da umaransu tun daga na zamaninsa har zuwa na wannan zamani har zuwa yanzu Allah ka sa ni a cikin wanda suka sadaukar da umarsu ni MC Malam Ibrahim Sharukan na sadaukar da umara ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukkan ibada ta wacce Allah ka karba alfarman manzon Allah Allah na sadaukar Allah kara annabi daraja Allah ka bar mu da sa dan arzikin sa dan darajar sa ko da mun yi kurakure mun yi laifi Allah ka yafe mana dan arzikin annabi saboda wasu suna cewa sun je suna ta hoto suna ta hoto to in ban yi hoto a Makka da Madina ba ina zan yi kun san hoto da haramu ne da yanzu gwamnatin Makka da Madina ta haramta amma a lokaci daya da mu baƙaƙe da Laraba ba wallahi ana ɗaukar hoto ya fi dubu ɗaya a lokaci duk lokaci ɗaya amma wasu zaka ji sun ce ai sun yi hoto sun yi kaza area suke to a matsayin mu na musulmi mu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da wasu suka wani abu yana cewa sahabbai ku bar su wata ran za su gane to ko da mun yi riya ko ta tayi riya ko ni na yi riya ku roki Allah Allah sa riyan nan tamu ta zama alheri alfarma annabi wa ake sabawa ne ai Allah ne wa ake yi bauta ai Allah ne shi ke karɓar ladan mu mun yi laifi mun yi kuskure ya yafe mana to Allah ka yafe mana dan arzikin annabi dan daraja annabi abu na gaba ina so yin magana wasu lokacin da na karanta amma ba daidai ba suna cewa malam Ibrahim Sharo ka koma islamiyya ka koma makaranta go back to school ana ta faɗa kowa yana faɗa albarkacin bakin sa to masoya na ne na gode na koma makaranta kun san me yasa nake faɗar haka a ni ba jahili bane a na yi primary a gyaɗi-gyaɗi na yi secondary a tsakiyar Kano sabuwar kofa sannan kuma ni kolo ne ku je ku tambayi yan fim ko ku tambayi yan hausawa a makarantar malam muhammad dan harbo a nan ne karatun kolanta ta tun da kan alu an baki wauzal ra bagoje shin mai ruwa tun daga kan falaki da nasi kusan shi kur'ani kogi ne kowa da inda Allah ya ba shi dama wani ya yi izu ɗaya wani ya yi izu biyu wani ya yi izu uku har zuwa izu sittin wani ya yi sauka ɗaya wani ya yi sauka biyu wani ya yi sauka uku wani ya yi zuku wani ya yi tilawa duka kowa Allah ya ba shi dama to don haka ni na san baƙaƙe kuma Allah ya ba ni dama tun daga izu ɗaya zuwa iya zuwa gurin da ne ba dole ne ka sani ba dole ne ki sani ba kowa da albarkacinsa sannan kuma Allah ya bani dama tun da kan farallan sallah zuwa sunnoninsa na sani ni ba jahili ne bane sannan kuma Allah ya bani dama na san manyan sahabban manzon Allah tun daga sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina usman sayyidina aliyu da iyalan gidan manzon Allah da 'ya'yan manzon Allah duk na sani sannan kuma Allah ya bani dama a karkashin sanarwar malamai na sun sanar da ni ya ake aikin umara ya ake daukar niyya tun daga dawafi zuwa safa da marwa zuwa dukkan addu'ar da muke zuwa in mun je rauda mu ce assalatu wassalamu alayka ya rasulullah assalatu wassalamu alayka ya nabiyullah dan haka ni ba jahili bane masoyin annabi ne abin da yasa nake faɗar haka wasu na ta cewa to ai dama a makarantar muke kuma shi ilimi ai ba a tsufa da shi kuma ba a yaran manta da shi kullum akan nema muke mu dai Allah ka ba mu a tafarkin manzon Allah ni MC Malam Ibrahim Sharukan kullum na faɗa ba dan sallah ta ba ba dan ibada ta ba dan al'amari na ba Allah dan alfarman manzan Allah Allah ka karbi sallan mu saboda sallan manzan Allah ka karbi hakurin mu saboda hakurin manzan Allah ka karbi dukkan wata kyautatawar mu a karkashin tarbiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka yafe mana Allah ka shirye mu dukkan abin da ba shi da kyau ni MC Malam Ibrahim Sharukan Allah ka ɗauke mu ban nufi kowa da shari ba Allah kar ka bar wani ya nufe mu Allah duk yanda kai da mu daidai ne amma mafi daidai ka bar mu akan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka shirye mu dan arzikin annabi duk wanda na saba ko ne ya kuskure yayi Kuri ni masoyin annabi ne me yasa na zama masoyin annabi dukkan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na matsayin mu na musulmi dole ka bi to mu dole ne kawai akan soyayyar manzon Allah mu bi Allah ka bar mu da annabi kuma kar ku ga laifi na da naje je maka ne ta hoto ne ta hoto ni duk duniya ba inda zan yi hoto kamar maka da Madina me yasa nake hoto a nan kowa da abin da yake so kuma kowa abin da ya zaba to ni inda na zaba gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne dukkan hoton da na yi a duniya da bukunkuwan da na yi na hotuna ba inda nake alfahari da shi kamar maka maka da madina in na yi hoto na je maka na kara zuwa maka na je madina na kara zuwa madina ba su ɗaya ba su biyu ba amma har yanzu ni dan kauye ne za ku ga ina yawan hoto kowa yana yin abin da yake so abin da kake so kuma kana tare da shi kuma kowa akwai layin da ya ɗauka tun daga kan wanda suke posting a tiktok ko su a facebook ko su a instagram mu unga mu'amalar mu inda na yi hoto na fi son hoton a madina ne da maka don haka Allah ka bar mu da annabi Allah ka sa mu cikin soyayyar annabi Allah ka yi mana domin sa Allah ka kare mana domin sa Allah ka yi mana dan sirrin da yake ciki a yanzu da sirrin da tun daga zuwansa zuwa wafatin sa Allah ka bar mu da annabi dan arzikin annabi na ku MC Malam Ibrahim Sharu kan masoyin annabi akwai da yaushe a karkashin foundation ni na masoya annabi foundation za ku yi ta ganin al'amarin mu da muke gabatarwa kar ku ga abu ku ce mun yi riya mun yi ne dan wani masoyin annabi ko mace ko namiji ta kalla ita ma ta yi dan haka ake yin bidiyon ba dan wai in burge wani ko ko wata ba ko kaɗan ba na yin abu don wani ko wata ko don iyayena ko don kaina duk abin da na yi inda dai na musulunci ne ina yi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama account na ba abin da nake yi daga addini na sai business na don haka ku sani ku ƙara sani na ku MC Malam Ibrahim Sharukan mai sa ku nishadi a kodayaushe MC na manzan Allah kuma gidan biki